yana ba da shaidar kariya har lokacin da aka wato dan daga dan a huta karfe goma sha biyu aka yi hutun minti talatin aka dawo aka ci gaba sai yanzu aka tashi karfe biyu da yan kai aka daga mako don allah ya kai to yau me aka yi yau ci gaba yayi da ba da shaida a madadin kansa na kariya in an tuna zaman da aka yi wancan uku ga watan uku a nan ma ya ba da shaida tun safa har ranar da aka tashi yana ba da shaida kariya ne to bai gama ba sai aka daga zuwa yau mako kenan yau din ma kuma ci gaba yana ba da shaida ta kariya a yau din ma kuma bai gama ba aka sake daga mako biyu zai ci gaban Allah ya kai ya nemi wato a da beli lauyansa ya yi magana ta neman beli maganar neman beli ba sabon abu ba ne dama ya nema baya kotu ta yi kore-koren hukunci cewa ba za ta ba da beli ba to suka sake nema yanzu mu ma muka yi shuka kamar yadda muka saba cewa ba mai da ba da belin zaba bisa doka to kotu ta wato daga nan na mako dinnan Allah kai mu za ta faɗi ra'ayinta akan ko a ba da beli ko a a to fargaban me kuke akan batun belin nan misali tunda kundin tsarin mulki ba mu da fargaba abin da ke faruwa shine shi beli bisa doka ake ba da shi mun ba da dokar da ta ce ba a bai mutumin da ake wato tuhuma da laifin da zai iya kai ga hukuncin kisa ba a ba da shi beli sai idan akwai manyan dalilai to ba su kawo kuma waɗannan manyan dalilan ba ne su kawo a wannan shine bayanin lauyan da suke gabatar da da ita wannan kara wato barista da lauyan tsari inda yake wa wani ma labari bayani bayan kuma daga ita wannan kotu halin yanzu kuma ga shi malamin an fito da shi za a tafi da shi zuwa gidan gyaran hali Thank you. yanzu kuma za mu je ta bakin lauyan da yake kare shi malamin zai mana bayani a takaice bayan fito da kayan kotu Labari sa AA Muhammad Abdullahi Awal Muhammad to me faruwa kotu Alhamdulillahi. Ah, yau mun yi kokari mun taba caji na uku me dama mu duka sauran da ya rage muke son mu ainihin a mai kokari mu ba da amsa da na ukun gun da na hudu amma a cikin kokarin malam saboda akwai abubuwa da dama da yake son ya nuna ga duniya shi yasa muka iyakan kokarin mu awoyin nan da aka zanna ake ta rubuce rubuce muka sa muka yi guda ɗaya kacal daga ciki sun Allah ya Allah ya kai mu ranar 31 ga wannan watan za mu yi guda ɗaya da ya rage insha Allah. To yanzu su wannan littattafai da malam yake ta bawa kotu menene fa'idar su a gaban wannan kotu? A ta fa'idar su ya gwada wa duniya cewa abin da aka ce shi ya ce ba haka ba ne. Cikin littayin nan suke shi abin da ya haɗi a cikin littayi ya gani karatun da shi ya yi ba shakka amma ba shi ya rubuta ba kuma ga suna a cikin littayin. kun nemi kun da kara fa suna cewa kamar a kan dokokin kasa suka gurfanar da shi kamar ba ruwansu da waɗannan littattafan ai ai bai yiwa saboda abu ne na shari'ar musulunci a bisa littattafai ne kamar buhari da muslim su ma a lokacin da suka zo da shaidunsu akan wayannan ababen nan suka sa akwai neman beli da kuka yi wanda kuma layan gwamnati shi kuma ya shuka a kan ka ce eh, amma kasan idan aka ce zancen beli Allah na tuba babu wani sai kotu ke sa muka gwada musu su sun kawo mana aja mana ah, yawwa wannan irin dokan nan ta jiha to mu kuma sai muka kawo musu dokan kasa wadda ta ce kowa ne ne aka kawo in ba dai kotu bane ya tabbatar cewa eh wannan ya aikata abu kaza to innocent ne to da shi an zaɗin da dokar kasa wace shi a gaba dokar kasa mana akwai hujja a ita ce ta kasa mai ke hujja kuma a duk dokoki karkashin ta kasa take duk dokokin da kasa ne a nigeria wa to amma ba rasa kun nemi beli saurin me kuke ku bari a karasa sama a ya za a bari a sa bai mutum yana gidan yari ga iyalansa suna nan kuma doka ta ba mu dama mu nema mana kun fuskanci baya jin daɗi ne a gidan yari? ba eh, gidan yari gidan mutum ne ok to su ma da suke gurin ai haƙuri suka yi duk wanda ke gidan yari wallahi haƙuri yake ba gidansa ba ne me fatanka a fata na insha Allah a sake shi a bashi beli a sake shi insha Allah bayanan nauyan nauyan wanda ake tuma kenan yake mai ma labarai bayani bayan fita daga ita wannan